kaya maka shaibu ran da in yanzu hankalinka ya tafi a gaba zai da ran da biyar ba wasa ne a ce ni za ka yi ba wannan cin mutum kana zaman gaba da matar kana zaman gaba da tana zaman gaba da kai saboda kina haifin mai ran da biyar ba komai ni da in zauna in tanka maka ni na sanar abubuwan da kai mun amma ban tanka maka ba na yi hakuri ina kallon ka amma kai ne lokaci guda shi ai ihun nan da kike mun ihun nan da kike mun ba komai ihun nan da kike mun ya ishe ni yauwa ne abin da na faɗa miki nan ƙarfi ki tattara kayan ki bar gidan nan zan san yadda zan yi da yara na ba komai yauwa in ba in uwar harsa ma zan kawo ta zauna min na ji idan harsa na gada ma na ji idan wata nake da in ma komawa ce ce zan kawo ta ta kula min da yara na ta bar su maka na yi to yauwa na ji abin da ka ce min shaibu na ji abin da ka min duk abin da kai min ubangiji baya bacci domin kina nufin wai ubangiji ta ne ubangiji yana bacci ki min ranar da miki ubangiji yana bacci ko baya kallo abin da ni ba kula ka ne ba ni ba wani abu ne maka ba yanzu ina kula ka fa jiya wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa yanda na ji ubangiji ya sa na ji annabi na ji ka ɗan waya ka je ka sawari karatun dina a can na je dab da kanka na ga tabbas sawara karatun dina kai nan kuma na ji kana cewa wai an barka kana shimfiɗa gado duk ina jin ka sha'ibu kana haska bidiyo sha'ibu yanzu kowa ka gaya wa sha'ibu eh. ni dai tabbas na ji wannan kuma yanda na ji Allah ya sa na ga annabi to babu komai babu komai sha'ibu rayuwa ce kowa ce dai zaka gaya wa ba zai wuce dai ba zaura ba to babu komai sha'ibu ba komai Eh? na faɗa mata din duk abin da kai wallahi dan kanka ba komai na ce dan uwarki ko dan ubanki a ba komai dan uwarki ko dan ubanki ni ban ce maka haka ba ba komai dan ki tashi ki bar gidan nan na tafi ba komai rayuwa ce rayuwar ce rayuwar ce an ma na ga rayuwar kin gyara in yau in na saurara na tura ba zaura yau kin yi sha'ib ni da kake a kullun ya ba sai sun yi fitsari a kan gado da fitsari za mu kwanta maruha kullun fa nake budewa oba kullun sai na bude maruha a kullun a kullun ne kadai suke fitsarin kwance ba za a yi fada ba ko kai za su haufa su ne mun tsalle shi aibu in na zo kwanciya ya ni mu kwanta da lema da ba kwara in ya bushe a yi shi fudar ba amma ni ba za ka gaya ba. ba idan ka amince in dinga shimfiɗawa a kan lema sai in shimfiɗa amma ni ba za ka gaya mu ba sai dai ka gaya wata shi aibu an faɗa wa watan to ba komai shi aibu rayuwa ce to rayuwar ce na ce ki zo ki haɗa kai. ba komai zan haɗa to ki zo ki bari amma ka san yanzu abin da yake jikina ko da ka rabu da ni akwai hakkin ka inda zan kwanta da inda zan ci da inda zan sha duk wannan ya rage laki sai ka sanya to don haka in ka kai sa ka fita ka bar ni a gidan shi kenan na rantse da Allah ba zan baki inda ci da inda ake sharin ba ba zan baki ba ba komai shaibu rayuwa ce da abin da kai mun Allah yana sada da ni rayuwar ni ba ni dai na gaji ubangiji yana sada da ni ni ya manta da ni ni ya manta da ni ni a cikin lissafi ubangiji ya manta da ni saboda bai ga halin da nake cikin aure ba ya manta da ni yanzu daga zanga haka ka kare uwata da zaki ka kare uba na da zaki sha'ibu ba ka kike mu ci durun ba da ke bana ce miki ke don ni ba ba na neman alheri nake nema ka ce me nake nema na ce ni alkhairi nake nema ba ka bar gida alkhairi nake nema ya nake nema ki banni a gidan da nake neman alkhairi shaibu ita rayuwa ba ba haka take ba idan kana neman wata shaibu rayuwa ba haka take ba idan ka ga hafsa ta zo wallahi shaibu duk abin da kai mun ubangiji baya bacci ni da in na ga hafsa ta zo kai uban wa ya zo miki uwarki ce ta zo miki ko ubanki ne kike ba komai sha'ibu ba komai uba na ya riga ya kwanta dama ba bayan da za a iya taso to uwarki ce ta zo miki da abin da kace ba komai sha'ibu babu komai uwarki ce ta tsaya miki ke yi babu komai sha'ibu nagode nagode ba komai nagode a kai na aka fara aure nagode ba komai nagode da sun ba an kin fasa godewa ko ki gode ba ki kauna Allah kawai macen tana zaune tana gidan ya dai yi abin da ta gada ma abin da ta me abin da na fasa shara a gidan nan ko na fasa goge gidan nan ko na fasa abinci shi a abinci ko ka ci ko zan yi shi a gidan nan me na fasa daga ciki me na fasa ko na fasa wanke mana tufa ko na fasa wanke yaya me na fasa nan ke shine a ranki to da haka in ni na ce miki ki hada kayan ki ban gidan ki je ba abin da na fasa to shikenan ba wala ni ba ni ba hakan ba shi bai wadatar da ni ba na ga hafsu ta zo ko da ban ga hafsu ta zo ba yau yau kika fara bari na aya yaya to Allah ya rufa asiri Allah sauwaƙi Allah ya bada inda za <laughs> to ai ta sani ba <laughs> ai ni ko aure na goma ne a haka ka gani ka ce kana so ba wai uku ba ka faɗa mata aure na goma ko ashirin ai babu inda aka ce wai mace idan ta yi aure ɗaya biyu uku to aurenta ya haramta ba za ta ƙara aure ba aure na ɗari naka ne na ɗari da ɗaya insha Allah Allah ya rufa asiri ka haƙuri ka ji wala abu ne wani dariya ake bani wani kuma tausayi kake bani ya dai ce Allah ya sauwaƙe Allah ya tsamo ka daga cikin wannan masifa. Jama'a amma shi wannan mutumin soko ne kai. Sarki zaki. Kai. a yadda sabon ke wala yana eh? yana so ya ƙara aure ki nake wala eh. shi da a yadda sakon ya zo a yadda sakon ya zo eh, shi mijin shi ne wanda ya yi rikodin din ya kuma turawa bazawarar da yake so ya aura shi ya rikod matan shi shi ya yi rikodin din rigimar da suke da matan shi da kuma cin mutuncin da ya mata sannan kuma ya turawa bazawarin shi ta amma shi shi bai san kamar wannan na kasa ne gare shi wannan kunya ne gare shi ba ya manta da kansa